a wannan almasira ce ga yau wato wannan lahadi 25 daidai ga watan hudu jira maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu Allah ka taimaka mana kai muna jagora yau muna farkon suratu ar-rahman wato muna farkon suratu rahman ita suratu rahman an ce mata suratu rahman saboda ta wara da ar-rahman saboda haka aka ce mata suratu rahman da albarka wannan sura da daukaka ta musamman wannan suna ar-rahman da zan jalalo da ikiramu da wannan sura muna roƙonka Allah ka gafarta mana zunuban mu duka ka ƙara mana imani ka ƙara mana abin da duk muka yi da aiki ka taimaka mana mu saboda kai ba don kowa ba abin da duk muka bari ka taimaka mana mu bari saboda kai ba don kowa ba kuma ka taimaka mana mu yi wa da kaka son aiki daidai da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ta bismillahir rahmanir rahim ar

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعنا ووضع الميزان أنا تبغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا bismillahir rahmanir rahim ar-rahman wato Allah mai rahama allama alqur'ana ya sanar da qur'ani ga wanda ya so karanta wanda ya so sanarwa wato ya sanar da qur'ani ga wanda ya so ya sanar wato mutum farmadalle shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma'anarsa ya sanar da qur'ani ga kowane mutum wanda ya sanar alqur'ani kalakal insana Allah ya halarci mutum ɗan adam Allah bayana kuma ya sanar da shi bayani wanda yake kunga akwai a in za an da ba ta iya yin bayani ka ce ina samun damuwa amma shi mutum Allah mahul bayana Allah ya sanar da shi wanda zai yi bayani a shamsu rana wal kamaru da wata kowannensu da wasu bani ah, yana tafiya tare da lissahi wato su yana tafiya bisa ga lissahi wanda aka aza shi bisa gare shi wannan jamu a ice wanda ba iya tashi tsaye ice mai yaɗo wa shajaru da ice mai tashi tsaye wato ice mai tsaye wayanda yake da busan da yake iya tashi tsaye dukkan su yake dani suna yin sujuda ga Allah mai rahama annajan mutuci wanda yake kwance ya tafiya kama abin nan kamar kankana kun ga yake ta majazi ne ce mata yake amma kun ga an ce mata yake a shagar wato amma ai ba ta iya tashi tsaye da kanta sai in ta hau wani ice sai ta tashi duka gare amma in ba wani ake ta hawa ba ta doma da waki da sauran dai masu yaso duka ba su iya tashi da kansu amma a shajaru itacen nan da kuke kinka duk ga sunan kuna ganin su kowanne shajaru kowanne ana ce mai shajar wato don kowa ya tashi da kai ne amma annajanmu ba su tashi sai in sun hau wani wata ma'a a sama kuma Allah ya ɗaukaka ginata wa wada almizan kuma ya sanya abin awon wato adalci Allah ta ɗaga kada ku yi dagawa filin mizani wajen ma'auni wato kada ku yi dagawa wajen ma'auni wa kada ku ketare iyaka wa kimar wazana ma'auni kuma na nauyi ku sai da shi bilkis bisa ga adalci wala ta kusurin mizana kada ku sauya ma'auni wato ma'auni na adalci da ma'auni na awo kowane irin ma'auni na awo kada ka sauya shi kowane ma'auni na awo ya shiga ciki saboda haka kowanne ba a son ba a son a tauye ma'auni a yan kasuwa ba a so su tauye ma'auni na awo na tari yan kasuwa masu awo da ma'auni kamar masu yari da ta'aunawa lamba kaza ba a so su tauye ma'auni ma'aikatan gwamnati ba a so su tauye ma'auni ma'aunin da aka yi alkawari da su an ɗauke su aiki ƙarfe tara zuwa ƙarfe tara, to allah ba ya son su tauye wannan ma'aunin da aka yi alkawari da su so ake yi ma'aunin nan su cika shi kamar wadda kamata mutum ya taho in an ce ka shiga aiki karfe takwas ka zo karfe bakwai da rabi don ka shiga karfe takwas ka jira in karfe takwas sai sai ka shiga kar ka tsaya jira sai karfe takwas ta ba za ka shiga karfe takwas ba haka nan in aka ce karfe uku za a tashi to ka tsaya sai karfe uku ta yi ta shi biyu da rabi to haka dai kowa ya cika ma'auni wajen magana kuma kowa ya cika ma'aunin gaskiya ga magana kowace iri kowa ya cika ma'auni na gaskiya ga magana wala tuksirin mizan kada ku sauya ma'auni wala arda wa za'aha والأرض منها فاكهة وإنه ذهب الأسمان والحب الأصل فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من ماء ƙasa kuma wada'aha Allah ya azata bi ma'ana ya shanye da filin anami don halittu na mutane wato Allah ya shanye da ƙasa domin amfanin halittunsa ya baki hata cikin ƙasa akwai kayan marmari wannan akwai dabino zatul asamani mai kwalba walhabbu akwai kwaya ta hatsi zul'asu wadda adda kai war rehan kuma akwai rehani wato kayan kamshi ana cewa rehana wato asalinta haƙi na mai abin nan mai kamshi raihana na mai kamshi kuma doya ana ce mata raihana wadda ayya ala da rabu kuma su kaddi ba da wacce ni'ima cikin ni'imomin ga na ubangijin ko kuke karyatawa shin sanarwar da ne ya yi ma wanda ya ga dama alkur'ani ko ko halittar mutum da ya yi ko ko sanar da mutum bayani ko ko rana da wata da ke gudana bisa ga littafin su Koko abin na icce mai yaɗo da ice wanda yake bai yaɗo sujuda da suke yi ko ko ɗaukaka sama wadda Allah ya yi subhanahu wa ta'ala ya aza abin au ko ko ce wanda ya yi kada ku yi ɗagawa da ma'auni ko ce wanda ya yi ku kai da ma'auni bisa ga adalci kada ku da ma'auni ko ko ce wanda ya shine da ƙasa don mutane ko ko ce wanda ya yi ya sanya abubuwan marmari da dabino masu kwarfa cikin ƙasa ko ko a hatsi da ya sanya masu kaikai da kayan kamshi wadda ayya ala da rabu kuma su tafi ba cikin ni'imomin da ta ne wacce ko karyatawa hanta ita ce ko guda ba mu karyatawa ya zaddala da wata kira kalaka da insana to allah ya halitta mutum min daga ƙasa busassa mai sauti sarsal wadda in an kwamfata ta tana sauti karfata da kamar abin na na kakko fakari wato gina wadda an ka kone fitar da su in an taba in an ka buga tana wani cuta kamar wadda kun ka zafi zu ya an ka buge teku sai ka ji yana kwamfan haka ne in an ka bugi tukunya da sama to Allah ya halarci mutum daga ƙasa wadda ta bushe wadda kun ka ga fili soyayye ya bushe to sai da ƙasar nan da an kai mutum sai da ta bushe ta yi nesa da rai dan dan yata ana iya cewa kusa da rayuwa ta ce ba a yi kokari ba to sai da aka samu sassawa da ta bushe umar sannan Allah ya yi mutum da ita don ya nuna iko amma wata lakar jihanna min marijin min nari ya halarci aljani daga tasaccen wuta wato tasaccen harshen wuta wanda bai da hayaki to da shi allah subhanahu wa ta'ala ya yi aljani shi yasa kun ka ga tausan mutum da aljani ba gudana ba shi aljani da wuta an kai shi wanda an kai da wuta ba sai yake da wanda an kai da ƙasa ba ita ƙasa to sai gare ta kuna ganin kowa na iya rayuwa bisa ƙasa kowa na iya tafiya bisa ƙasa kowa na iya yin kwanci bisa ƙasa kowa na iya noma bisa ƙasa gabanin wuta wuta ba mai iya tafiya bisa gari ta yanzu ta kone shi wuta ba mai iya yin kwanci bisa gari ta yanzu ta kone shi wuta ba mai iya yin gina gari ta ba mai iya yin shuka bisa ƙasa yanzu ta kone shuka nan a bisa wuta yanzu ta kone shuka nan a kun ga ƙarfin halin wuta ba ɗaya yake da ƙarin halin ƙasa ba wuta ƙarin halinta ya wuce iyaka da shi sakunta da da mutum da aljani ba hakan na eh, eh, eh, ba kuwa ɗaya suke ba ku biyi aljani kai tsawa ni na namiji ko mace ya yi ta azabtar da shi sai ka ga mutum ɗaya ya bi hanya yana ta ya bai san inda bai na wani kafin shi yana kuwa wani ya ci da tuwayi ne wani kuma ya bar gida ne wani aika za haka dai amma dukkan su sai dai ka ga an wa mutum ba ka ganin wani aljani da mutum ya wa irin wannan saboda mutum da ƙasa an kai shi ƙasa mai sausai shi ko aljani da wuta an kai shi wuta mai kuna mai zafi to Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata Allah ka kare mu daga sharrin aljanu da sharrin mutane Allah ka kare mu daga sharrin sauran halittu rabbul mashriqai فلأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ne wato Allah ya cuɗanya gurabe guda biyu gulbin gishiri da gulbin ruwan daɗi yadda kiyami suna haɗuwa bainahu ma barzakhun amma tsakanin su akwai shamaki duk da ruwa ne amma Allah ya sanya shamaki tsakanin su duk da ruwa ne Allah ya sa shamaki tsakanin su ah, abin na na layar giya ne ba su zalunci su da su wato ruwan gishiri ba ya shiga cikin ruwan daɗi na daɗi ma bai shiga cikin da gishiri wa ga ayya ala irafe kuma su sarriba to da wacce ya mata omini da kuke karanta wannan haɗi da an kai na ruwa wani bai shiga cikin wani kun gani yanzu a misali kamar ruwan ke wani lokaci sai ga irin bugu wannan kusan suna yawan bugowa taguwa eh, wani lokaci sai su bugo gishiri wani gishiri na kawai wani lokaci sai su bugo ruwan daji na kawai ba su bugo ruwan gishiri da ruwan daji da gishiri gishiri daji daji ba su kowane shi ɗaya ko ba mai shiga cikin wani kowane shi ɗaya wannan kudura ce ta Allah yawa amma ba su bugo gaba ɗaya wannan wani kudura ne na Allah shi dai adda zai wannan iko ruwa ne ba ba katan ta ba ba kasa ta ba ruwa ne to kaga in ka daidaita na na gishiri sai ka gishiri da in ka daidaita na zaki sai ka zaki ya karbi mini wa mallu'ulu lori yana fitowa tsakanin gulaben da guda biyuwar murjani da kuma murjani da lori da murjani kayan kawa ne waɗanda duka cikin ruwa aka koro su fabi ayi ala irabi kuma ku tabi ba da wace ni'ima cikin ni'imomin da ta ubangijin ko kuke karyatawa wala jawari allah na da wasu jirage waɗanda ba su haru ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai almun sha'atu bahari za a fara da su cikin ne waɗanda manyan jiragen da kuka ga ana ɗauko kaya daga ƙasashen ture da suwa to lokacin nan babu su amma almun sha'atu waɗanda za a fara na yanzu ƙur'ani allah na da jiragen ruwa almun sha'atu manya-manya an warar da su da cikin da kala a da kamar yi ta suke kamar zuwa su eh, in ta zo yanzu bakin ta zo ne da da su sai ka ga kuma kamar bisi wani gini kuma abin da ka gani kama shi ka gani mafi yawa ne yana nan da su cewa mafi yawa yana nan da su ruwa da kaya wannan duka kun ga qur'ani ya ba da labarin zuwansu duka qur'ani ya ba da labarin zuwansu sannan ya ce game da jiragen sama wa ya khaluqu ma la ta'lamuna yana da ne ma yake zai halitta muku abin da ba ku sani ba sai ya kawo jirgin sama wannan ayoyi sun sha karatu farkon rijalan saboda mashirkai suna faɗa da zara ya kunce ba ku da to dan me kuka shiga jini dan me kuka shiga mota shi yasa ake ta kawo musu waɗanda Allah na ya faɗi yake za a fara su za su zo nan eh, ya ce za a fara to ni an damuwarka ga abin da Allah ya faɗi kuma ya tabbata ni an damuwarka abin da Allah ya faɗi kuma ya tabbata menene damuwarka game da wannan ka ce ba a shiga kayi kaɗan ka ce Allah ya yana da sahin ni'ima ya ce zan yi muku a zan halitta muku ruwan da ba ku sani ba na jirgin sama da jirgin ruwa da motoci ma la ta'lamuna abinda can wannan lokaci da ƙur'ani ya sauka ba ku san su ba Allah ya ce zai halitta ya zo da madayi wa ya ku ma la Zan sannan ka ce ya halitta kun bayan ya faɗa mana ni'ima za ka ce kada abin nan kada mu shiga kada mu ci kada mu sha ka yi don ba kai akari ba allah akari Allah ya ƙara mana gudunmawa ta da taimako ne Allah ya ƙara mana abin nan sai wannan annabi ne koyi da kai Hadu ayya ala irabbi kuma to kaddiban da wace ni'ima ta ubangiji ke karyatawa wato duk wayannan ni'imomi da kun ka je min listarta kullum mana ala ya fani duk wanda ke bisa ga kasa zai kare man wato a mutane da aljannu su an manya su ka sarrafa duniya allah ya ce to za su mutu in sun mutuwa a saura ya ce wa ya buka wajen rabbi ka zakin ubangijin da shi ne sun jana da wani ma'abuci daraja da karramawa ya manya ya buka wajen hukumu ya zan zal jalal wal ikram ce maka mana ka gafarta mana gunubban ka raba mu da yin sabon ka kuma da sha'awa abinda duk ka haramta mana ka hidda so ne da sha'awa ce cikin rabu kuma ka nikanta mu daga aikata shi ya man yabqa wajhuhu ya zan zalzalal wal ikram wanda a ayya ala kuma su irabbikuma tukadiban da wace ni'ima ta ubangijin ko kuke karyatawa Allah bai karbi na kwarai ya tsalo kuma duk kama ce wa ra'adi ko wanda ke cikin sama da ƙasa suna roƙon Allah su hannu wa ta'ala ko wanda ke cikin sama da ƙasa suna ta roƙon Allah buƙatoci daban-daban Tun da yawan mai kowa sun sha'ani shi Allah kowane ne Allah na cikin wani sha'ani wani lokaci Allah yana cikin ba da arziki ga wani yana daidai wannan lokaci yana cikin ba da tsiya ga wani wani lokaci yana cikin ba da mata ga wani yana cikin hana mata ga wani duk lokacin da ka ji wani ya an yi mai haihuwa an wa wani rasuwa duk da ka ji an cewa ne bai taɓa samun kuɗi irin bana ba sai ka ji an cewa ne bai taɓa samun matsala da kasuwanci irin bana ba shi Allah kulle min huwa fi sha'ani ko yaushe yana cikin sha'ani wajen bayarwa da hanawa warkarwa da ciyotarwa faranta rai da bakin sa bakin ciki da abin da ya kama da shi kulle min huwa fi sha'ani amma kai kai kokari ka san ya kalu man bi samawa to waɗanda ke cikin sama da ƙasa suna nan su ko suna ta ko ne suna da abin nan mahita ga damuwar da suke haka sai kuma idan ka samu damuwa to kai yi kokari ka bi wannan hanya mai zo a tana roƙo ne mai ya rushe ka fa bi ayi ala irabbikum ma tukadiba sana furugo da ku sana furugo da ku ayyuha tsabaran bari ayi ala yawabbikum ma tukadiba إن استطعتم أن تنفقوا من أرضاء السماوات والأرض أن تنفقوا من السماوات والأرض فانفقوا لا تنفقون إلا نار ونعاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما فإذا انشقت za mu tanada ko a jihar sakalai ya ku nawaya ya guda biyu wato mutane da aljanu za mu tanada muku rana domin jirgaji ranar kiyama ke wadda ayi ala ya rabbi kuma su kalli ba da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ma sharar jinni wal insi ya jama'an aljani da jama'an mutum wato ya jinsin aljani da jinsin mutane in ƙasar, in kun samu iko an buku ku fita min samawa samawati da ake daga sansannin sama bakwai da ƙasa in kun samu iko ban to ku fita in kuna iyawa la tambulu na ba ku iya ita illa bi sultani sai da wani iko daga Allah wa bi ayya ala rabbikuma tukadzibana ko da kun yi da iko na Allah yursalu alaikum ashwa ma ana aiko muku garwaci min narin nauta wani haso da kuma na darma wala tantakira ne ba za ku samu taimako ba za ku taimaki nunan ku domin ana ba za ku samu taimakon ku ba kun gani allah da iko ya ce mutane da aljanuwa za su yi ta min a kadari samawa su al'adu da sassanin sama bakwai da ƙasa ba za su yi ta ba sai da wani iko daga wuri ne amma kuma ko da sun ta da ikon daga wuri ne ya ce yana aiko musu da garwashi da yawa abin na wani lokaci kuna gani daga sama sai ku ga wuta ta fiw ta wuce shiwalin nunnari ke sai kuka ta buga. aljannu na suka bi sauraron magana zuwa sama sai wuta ta kone su ba su ce ba sai da wani ilimi shi ne sultan ka gani yanzu kai ko kana so ka hau sama ba ka san wanda za ka yi ba ko ka so ka hau sama kai yanzu ba ka san wanda za ka yi ba amma su suna da sultan suna da ilimin da za su hau amma duk da haka nan suka hau sama ne a turo masa shawazu min nayin bela ta wuta ko shawazu garwashi na wuta duk ta babbaje wasu su mace wasu su kai wasu a yi musu bugun da sun hau kace kenan su yi ta bugun aljanu yan uwansu har aljanu su taru su buge wannan su kashe shi don sun gaji da mutuwa kun ga duk da ko da iko suka yi amma da ikon kuma kun ga abin da ke zaɓo su abin da kuke ji yanzu aljanun abin da na ƙasashen turai na cewa sun hau sama duniya kaza duniya kaza babu wata duniya da sun kaɗe kun san wannan wata da kun sun hau duniya wata kaza duniya wata kaza wato kun san wata wato abin nan tsakanin sama da ƙasa yake a shi na tukawa tsakanin sama da ƙasa to wani ɓangare na shi can yake cikin sama haka na rana wani ɓangare na su can yake cikin sama wani ɓangare ƙasa yake to wannan da a ƙasa shi na tukawa wannan ɓangare wani lokaci kuma duniyar zai ta suka zuwa su kuma ko kai ka taba in ka taba shiga jirgin sama babba ta taba zuwa duniya gira sosai don kuna ganin in girkin jirgi ya taso daga saudiya ina muku misali da ita don ita ce kuka zuwa in ya taso daga saudiya akwai hadari amma ya wuce giragizan da kuwa sahabar musakar bai na sama iwa Allah ya ce giragizan nan da an kawo tsakanin sama da kasa yana ta shi ya wuce su sai zai sauko sai ka rika ganin giragizai ga sunan lokacin da zai saukowa sai ka rika ganin giragizai in zai saukowa amma can da yana can sama ba ka ganin su dan ya wuce su eh, to wannan kasar nan na suka hawa da nika ilimin da suke da shi sun san wadda za su sai da abin da za su na da shi a wurin wanda zai ɗauke nauyinsu ba za su hau girgije su ba ba sai su ɗora da sun sai duniya kaza sun sai duniya kaza babu wata duniya da sun kaɗai a bisa wata na suke shi wata ko ba sama ba ne abin na girgije na tare da sauraro shi ko a girgije Allah ya ce wa sahabar musakaru baina samai wal ardi saboda haka tsakanin sama da ƙasa girgije yake ko da wannan amma ba wata sama ba ce sama din nan sama ta gaskiya ba mai shigarta da jibril ya tawo don ya ce da annabi so annabi Allah ya gayyaci annabi can sama da ku mun ka karanta jibril na zuwa wagga sama ya yi sallama bakin kowa da yake shi dan gida na ya san kowa kuma shi a shugaban duk wanda a cikin saman nan in dai ba Allah ba ne na mala'ika shi a shugaba kuna ji da zuwa ne sun hana mai yauci. sai da ya yi sallama sun ka ce wani na ko budewa ba yi a gane kuma an san a ce wani na ya ce ni na duniya da sun ka ce da kai da wa kake ya ce da ni da muhammad suka ce hala an aiko ana bukata ta yi ya ce an aiko sannan sun ka buɗe wani shekani ya ce wa ya zo ya hau shi ya ma hau shi mana shi ko gari ne ba ne ba e ba wannan sama ta suka miji ba Wanda sama ta ta jirage waccan sama ko jibrilu bai shiga ta sai ya ne da izini shi ma da astarkinta shi da astarkinta duka daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai har a magare tukewa duk mala'ikun da annashi shi ya shigo to ko shi bai shiga sama da nan zai da yi. kuma kun ga gasar ce na don bukari da musulmi ya roƙi shi saboda haka abin na na shedanun kasashen turai na cewa suna hawan sama su ba dai kowace sama ta don ga ka'ida kun ga an ce sama yanzu kwanan ga yan mutum ya haushi yana ce mana ya hau sama domin ko kaso ko kaso kana ce kwanan ga sama yake gare ka to haka nan sama duk abin da a sama gare ka sama na amma dai ba waccan sama ba ita ba ce amma duk abin da ya sama gare ka shi sama ne kwarai daga nan zuwa sama da ya shekara ɗari biyar ce yanzu mai gida sallallahu da wa sallam to Allah dai shi muna jagora abin da ya maka so ku gane tun da kun gane ko wata sama ta su tarawa to dai a bai zan shekatu sama'u idan sama ta tsagi baka na warga ta koma jajajir ta hannu sama fata wadda aka je ne kamar jeman mafata babu ya ayi ala irabbi kuma to kaziban da wace ni'ima ta ubangiji da kuke karyatawa wa yau mai yadda to ranar da sama ta tsari la ya sa'ala an zan bihi in su to mutum kan ba a yi mai tambaya game da zurbi ne ga don ga shi ciki wala janu ko an zan ranar kiyama wato rata sama ta tsagi ba awa mutum tambaya ba awa aljani tambaya game da zurbi ne don kowa na cikin nashi su zama kuma wanda duk an mugu ya ga mugu ya wanda duk an na ya ga na wanda an ba kowa littafi ne ya karanta ce aka yi kira ake ta baka ka ba bi na suka da yawan alaika ba Allah da adalci ya ce kayan min laifi an shiga littafin karanta ya karanta ya ce ke ima kanka hisabi kai ima kanka hisabi fa inda za a saka aikin na naka ya tantanta a kai ka janna. ko ko ya cancanta a kai ka wuta ka fa bin nan suka al-yawma alayka isama asiba yau ka ita ka zama tsari ga sai wakan kai tsari kun ga adalci Allah ya yi yawa ya ce ka yi kai tsari saboda haka kai da kanka in ka diwa in ɗan aljanna kake kana gane in ɗan wata kake kana gane inna labarara ladina ne wa innal fujjara lafi jahim saboda haka karanta littafin sadani ai dan shi na aka cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku hisabi kamin a yi muku hisabi ka yi makan ka adalci ka zanna ka yi tunani dan shi hadisi ya ce alkayitu man dana nafsahu wa amila lima ba'ada al-kadi wa bi riwayatin lima mauti wal'ajizu A abin na na gajiyayye ko man atba a nafsahu hawaha wa tamanna ala lahil amani mai hankali a kai su mai hankali man dana su, wanda ka zanna ya shewa kai ne zai yanzu in an jima ka tauza kai kwana sai ka yi alwallah ka zanna ka tabar makka ka karanta abin da an ce ka karanta sai ka bijiro da aikin kai da sahi da sahi ya tawaye ka bijiro da aikin ka duka wanda ka yi ka lissafta mugun aikin ka in ka gama da sahi to ka lissafta na kwarewar yawa to shi a abin nan alkai su man dana nafsu wanda kawa kai ne hisabi wa amila lima ba da mawuti kuma yana ya aiki da abin da zai zo bayan mutuwa sakamakon da zai zo bayan mutuwa ga in kai makan kai sabi ka ga yau duk aikin da kai ina aiki an wuta ne to wa inna fujara labi jari ya Allah ya maka maka sai kai ta tuba kai ta tuba in ko ka bincika ka ga duk ayyukan da kai yau masu kyau nan to sai kai bishara wa innal abrara lafi yi, sai kai bishara to shi na naka ce muku yanzu wanda ya ce ka yi tasbihi amma kakka kidaya ka yi zikirin Allah kakka kidaya hita batun tasbaha kakka kidaya to in ka ta hisabi ne za ka hisabi Thank you. e shi ne ai sai ka kidan ya kaka gane abin da ka yi ka auna da wanda baka yi to shi yasa wata magana ko an faɗe ta in kana da hankali ba ka yarda da ita in kana da hankali to ku rika kidan yawa ayyukan da kun kai dai in kun kai wajen da hisabi ku yi makan ku hisabi inda ka gane kayi abin kwarai to ka yi bushara ran ne eh, amma ai duk ba dai ra'ayoyi na kowa dai da nashi ba eh amma dai kai ka ya, kai ka ya, abinda kaka yi don in ka to wajen hisabi yanzu hadisi ya ce wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun yanzu ka sadaka ba kan ko na kai ba ya za ta gane yau kai sadaka da yawa amma idan ka kida ya ka iya cewa yau na yi sadaka wanda ladar da na samu ta kai miliyan ɗaya yau to bari in dawo in biyo gehe guda wuri kaza da muka zanna mun ci nama wani mun yi kaza wani na zalunce shi haka kawai mun kai magana shi ni ce mai kaza ni ce mai kaza iyali yau na yi musu kaza iya yau na musu kaza sai ka dibi waɗannan sai ka kiran yawa gala da ka gani yau yi wa an ka ci sana'ar da an ka yi kowa da an ka in ka ga an ci riba ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat in ka ga an hasara ka ce alhamdulillah ala kulle hali Allah ya ke mu abin na a yi ala irabikum ma tukadiban yu'rabu Yi mujrimuna yu'rabu al-mujrimuna bi imamihim fa yuqaru min nawasihim والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها yu'raful muna an san masu laifi da simahun da sifofin su da haka ko tambaya su ba a yi kowane mai laifi yana da siffa sai aka gane shi da ita kowane mutumin kirki yana da siffa sai aka gane shi da ita wayo a kadu bin nawati sai a kama gashin goshin masu laifi wala aka dame da kawawu sai a kama gashin goshi a game da kawawu a tankware kamar da aka tankware kullum sai a kada wuta allah ka kare wabi ayi ala rabbi kuma da wace ni'ima cikin ni'imomin ga na ubangijin ku kuke karetawa bayan an kama mai laifi an an tamfare shi sai a ce hadihi jahannam wannan ita ce jahannam allati yukadzibu bi hal mujrimuna wanda masu laifi suke ta da cikin duniya In aka ce musu ku bar aiki kaza wata aka sa mai shi wannan aiki sai ku ce ban ka. ya an dai can da yaka wai babban abin mamaki in kana magana da mutane yanda kake gane cewa ba su yadda da jahannama ba su yadda da ranar lahira ba sai ka ga mutum ya ana bi ne bashi ko ya yi zalunci an ka ce an bashi ga Allah zai ce yawa yawa wai ya yi da an bashi ga Allah maimakon ya sai da gida ne ya biya a'a wai a bashi ga Allah to in an ka ce can inda Allah ne ka aji kuma ka ki biya kana jira a taita wanda kuma kamata ya ka sai da gidanka ka biya ka koma gidan haya ka biya bashi ka koma gidan haya ya yi ka ta yi lahira da kudin mutane to alhali ko ba shi haɗari ne yawa gare shi don kun gani da mun kai karatu shekaran jiya wani yana tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama zai na jihadi in ya ce jihadi Allah na gafarta mai zunubai ne ya ce eh, yana gafarta maka in kai shahada yana gafarta ma shahidi komi da komi sai da ya bi hanya ya ce kai ku kiro shi sai aka kiro shi ya ce me ka ce sake maimaita tambayar ka ya ce cewa ne idan na ta yi jihadi ne shahada ana gafarta min zunubai na ya ce i ban da bashi ya ce haka da ya faɗa mini ɗazu ana gafarta komi ban da bashi saboda haka bashi wanda zakar sani kai kokari ke lura shi to mai shahada ma an ce ba a gafarta mai bale kai masu shahada su ne manya darasinmu na shekaran jiya masu shahada yan sun kabiyo har da annabawa na sha'awarsu har da annabawa da manzannin allah suna sha'awarsu to ko shi an ce ba a gafarta mai bashi saboda ka kun ga rashin sanin abin da rashin yarda da ranar kiyama yanzu idan an ka ce an kai ka kotun offer area alƙali ya yi hushi sosai ya ce wallahi kwan zalunce wani sai na hukunta shi to kai ko gobe banda gobe ko rana wace za ku shiga nan ta alƙalin na an ce alƙalin na akwai gaskiya gare tsakaninka da allah hankalinka na kwanta daga nan zuwa jini shi ka yadda da wannan ranar wannan ranar ka yadda da ita amma kiyama an ce allah mai adalci na zai yi shari'a ranar kiyama amma hankali ka bace don baka yarda da shi ba shi eh wanga alkali da kai yarda da shi shi kana ta jin tsoro ne ka fada nan kamun kawa ka fada nan kamun kawa in kamera na su dawo don shi ka yarda da shi ka yarda da yana shari'a ka yarda da ranar da ya faru, amma Allah ranar da ya faru baka yarda da shi za ka harkokin ga ɗaya ka kyau da ka mutane ba su ba su yarda da Allah ba da yawa ba su yarda da shi ga shi sun yarda da kotu amma ba ta shi ba bai kai sai ya ce biye biye hmm. kuma ya ta Allah ka shari'a kuma Allah ga na Allah ga bai zalunci amma don ganin shi zuke ta kawai aka yi ba wani hukunci da Allah ne kare ce kawai shi ya ta hankali ne kwace sai ka ga mutum ya ce bashin mutane a ce mai ya biya ce in ba da bashin mutane da nizan sana'a wai in yabba mutane kayan wai da nizan sana'a da kayan da mutane ke sana'a arziki ya ko kyale shi an kai iya ya sai tsaye a rasu yana ce riba bai san lowa da ya yi kayan zalunci ba zuwa ko yana ba kuma lahira da biya Allah ya yi a hadi jahannama wannan ita ce jahannama allati yukadiru bi hal mujrimuna wadda masu lahi suke karyatawa da ita ya dubo na bainaha suna kewayawa tsakaninta wa baina hamimin da tsakanin ruwan zahi anin mai tsananin zahi wabi ayi ala ya rabbi kuma to ba, da wace ma cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa wala man kafa maqama rabbi duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ne yana da jannata ne aljanna guda biyu wa amma man kafa maqama rabbi wa na nafsa anil hawa Bainar jannata hiyar ma'awa to duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji don haka ya bar tabon ubangiji ne don kada yana so ya yi sabo amma ya tuna da ran da za a tsaye da shi gaban ubangiji a yi mai tambaya sai ya ji tsoron wannan tsayuwar sai ya bar sabon to jannata na aljanna guda biyu za a bashi fabi ayi ala rabbi kuma to kadiban da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku kuku karyatawa su wannan aljanna guda biyu zawata fanan wato aljanna na guda biyu ma abuta itace masu rafu fanan wato masu yin Kun san gida duk in babu itace ciki wato ni'ima gida ba ta kai ba duk wanda ya gida ya gina babu inuwa babu ice mai rafu ba nema ba ce babba wabi ayya ala irabbi kuma to kaziba ne fiye ma aina ne kuma cikin aljannan nan guda biyu akwai koraman ruwa guda biyu ta jariya ne suna gudana wato cikin aljannan malamai da su da yawa a nan wasu na cewa aljanna da adda korama guda biyu ga wanda ido ne sun kai ta zubar da hawaye da kuka don tsoron ubangiji za a ba shi korama guda biyu masu zuba da ruwa kamar wanda ruwan ido ne sun kaɗo da gudowa wabi ayya ala ya rabbi kuma to kaɗe ba fiye ma cikin aljannan nan guda biyu min kulle faki hatin zauja ne kowane nau'in kayan marmari akwai kala biyu wato ɗanye da busasshe wa bi ayi ala su ma ba da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ko kuke karyatawa mutakiyina ala furshin suna zaune bisa ga tabarni ha cikin su min istabrakin da wani alhariri da aka ce mai an kai su wajen aljanna ta ne biyan itace aljannan nan guda biyu da yanin kusa suke wanda akwanci yana iya diba ba kai ya tashi ba wanda zaune yana ya ɗiba ba sai ya tashi ba wanda tsaye yana ɗiba ba sai ya duka ba danin kusa suke da kowane mutum da a cikin aljanna duk wanda yake akwai itacen da sun kai daidai da shi fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban fihinna قاصرات الطرف لم يغمسهن قبلهم ولا دان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الجزاء فبأي آلاء to fiyin da cikin aljannan nan guda biyu akwai yan mata kafira ta tsarki wanda ta takaitaccen gani ba su taɓa ganin wani namiji ba in ba wanga miji da an ka ba su ba lam da dami na in sun ƙaunar wani mutum bai taɓa shafa su wato bai taɓa saduwa da su ba ƙaunar kamin mazanga da an ka aura da su da su wato cikin aljanna ba wani namiji da sun ka taɓa saduwa da shi wala jahannun kun ba wani aljanu da suka sadu da shi kun ga wannan ayat ta nuna aljanu suna saduwa da mata idan bi ayya ala irabbi kuma su kaji ba ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku suke karyatawa su abin da yan matan nan ka annahun da ya kutu ka ce su wani ya kuti ne wani murjani da wani murjani cikin kayan kawa aljanu waga ayya ala irafi kuma su kafi ba da wace ni'ima cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa hal jazawal ihsani ai ihsani bai da sakamako illa ihsani sai ihsani bayan Allah mumane da aka ba aljanna ga ihsani sun kai Allah ya ce to babu abin da za a saka musu da shi sai su ma ai musu ihsani saboda haka ko mutum ya yi ihsani to ana so a yi mai ihsani duk wanda ake hulɗa da shi ya yi abin kwarai to ana so a taka mai da abin kwarai a da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan taka ma khadija mata ta da abin da bai taka ma su mata ne guda tara da shi ba khadija ita kadai ta zanna tare da shi bai yi wata mata bai mata kishiya ba saboda alherinta ita kadai ya zanna da ita don ita dai ta tsara mata tara waɗannan da ya daga ba ita dai ta tsara ga mata ne guda tara idan aka yi abin da ya dame shi sai ya zanna shi dora waɗin khadija Allah shi ma khadija kaza na alheri Allah shi mata kaza Aisha ta ce hannu kasa hankuri na ce ka Allah mai kun imra'atun illa khadija kamar dai ba wata mata sai khadija kai komai an kai dai khadija komai an kai khadija kamar ba wata mata sai khadija ya ce i eh, kada Kana wa kana ai ta kasance kaza ta kasance kaza diyana da gare ta suke wato yana da sahi diyanai da gare ta suke da dai sauran abubuwan da ya lissafta saboda haka kun ga wato a wanda ya ihsani to ihsani akai yi ko ihsani saboda haka kakka ce wai kai matakka ta yi ma ihsani ka ce wai tsoron kishiyarta ta kai ba za ka isa ka mata ba ka ce amanar ta kai ku ita tare maka ihsani kuma ka ce wai tsoron wasu ka kai ita ba ta ji tsoron wasu ba ta kyautata ma amma kai ka ce tsoron wasu ka ji ba za ka kyautata mata ba ba ka yi gaskiya ba wadda ta ɗebe tsoron kowa ta yi ma abin da kaka so ɗebe tsoron kowa yi mata sakamakon da Allah ya ce kai mata zalunci wanda ka yi mata ba ka saka mata ba da abin da sai tun da Allah ya ce an za wani ne illa ihsan in aka ce aka yi gida aka samu nasara sai annabi ya kama katon rago guda ya yanke wa mata na su tara sai ya kama katon rago guda ya yanke maka diya ya ce a kai mu abokanta su waɗanda ba babu wanda za a kai mu abokiya ne ta ba cikin nasa ba ba abokiya ne rago guda na cutar da za a gungunci ita ko hadija rago guda a gare ta isanin eh, ta ya kamata a saka mata amma ku tsoron matan ku a gashi kana ga annabi na yi wadda annabi kai shi a sunna wadda annabi kai shi a sunna wanda ya maka isari kakkamanci da shi kun yi maka isari kakkamanci da shi ba wai da mutum ya mutu shi ke na an bar shi ba a rika kulawa har rawar isan ihsan illa yanzu wata da kuɗinta ka ba da naira goma a yi ce wane shi ta ta ta ga naira goma ga ba su isa ta ɗauki nata naira goma ko abin da ya yi haka nan ko wanda bai kai haka nan ta haɗa ta yi maka miya ka ji daɗi wadda kuwa da kabba zuwa haka nan na ka ji miya har da ya yi zalunci to yanzu dai kun ji wa da annabi ka yi ko to ku yi wa da ya kai shi a kyautatawa da zaran mutum na yin ihsani ana mai cuta to da zara ana yin hakanan ba kowa zai yi ihsani ba wasu duk bari za su yi tun da yi ka kai ana cutar da ai ta azaluma duk wanda adda mace da guda wani lokaci yana ganin irin wannan wata za ka ganta ta ne maka alheri duk da take abinci bayan abin da ka ba su duk abin da san kana su za ta kara to amma wani lokaci haka kawai sai ka ga ta bari to kai ku ka lura da wanda annan tana yi kai ku kai mata abin da duk ka iya ba su to kai in insani su in ta baka abin da ka iya su to kai ku abin da duk ka iya ba su kai ku kai mata insani shi kaka ce don mata na in don matan ka na sai ka hana ma ga haƙƙi ne ka ba wanga don matan ka na sai ka hana ma wanga haƙƙinta Allah ya ce wanda ya isa ne ya mai isa ne kai sai ka hana mata haƙƙinta wai don matan ka na sai ka hana mata haƙƙinta ka ba wata ai halan ba su sun kuɗin ita ko ta ka yi ne ji abin da Qur'ani ya ce ba sai ka ambaci wani abu daban ba ka ji abin da Qur'ani ya faɗa kuma ka ji wanda annabi kai matan nan mai kyautata mai har ta mutu bai ba kyautata maka ba kuma ko ga magana ya an ka zanna sai shi ne mata addu'a ta Aisha ta ce radda nake duniya ban taba kishin mace maka Khadija ta ce wallahi ban taba ganin ta ba ce ta ce saboda yawan magana ta da annabi kai to amma kai ka ce tsoron matan ka haka wallahi wance bai yiwa haka nan wani takani ta dauki kudin ta taimaka maka cewa ne wanka ta ce ba ta yi sai ka ba ta sannan don kana mace amana ka ce daidai suke halan ita ba ta son kudi ba ka cewa ta bari kyautata mata ta kai biyan ta je za ka yi kyautatawa sai za ka yi mata wani ƙur'ani ya ce masu mata guda wannan malamai da kajiya masu mata guda yi ba su ta abin da a yi sani tsakanin mata ba masu mata guda ni mai mata guda don na ga eh, yana magana mata ko mai wa'azi na ni wa'azi ne na kwabi da ne ya kai ga magana mata da na san duk inda ya rutsa bai inda bai sani ba ko ina ya rutsa na san bai san bai san can ba shiga ɗaya inda ga magana mata na mai mata guda ba ni ko saurari ne bai mata guda yana wa'azi ya kawo magana mata ni ko to mi zai banda banda hadin wada shi ɗaya na zai haɗin wani bai san abin da a adalci ba kamar yanzu misali mutumin da ya karanta aikin hajji ga lissahi in ya sai makka sai jahidi wanda ya taɓa zuwa ya shiga gaba ya ja shi jahili ya jagora to haka nan shi ma wanga ya yi karatu amma dai wanga matsala jahilin ta ya zo a koya mai takwai ne ta biyu a fara koya ko kaya mata biyu ba ustazin mata za ka zama gaba ɗaya ba eh amma dai ka a a'a wani in dai mai mata na fiye da guda ko bai yi karatu ba akwai abin da ya sani abin da mun ka rikici an kai da wata mata da mijinta kuma rikici mai tsanani ta kai kara gidan ta ce bai kwana gidanta kakkasa ce ko ce ta gida ta ce bai kwana gidanta an yi ta rigima an ka kasa ganiya sai da an kai ga wani jahili ne mata biyu tun ba malaman nan masu mata guda guda da sun ka shigo sun ka shigo rikicin su sun kai ci abin ba su gane koni ba sai da an ka ce ga wani jahili ne mata biyu amma wata cijana eh sai ya ce to bari ya taho an ka kiro babanta ya tsore mata tambayoyi ai malam bai kai minti goma ba an ka gane ita ta hana mai kwana gidan ya ce to kun jiya to ke dan miki kulle mai gida ta ce to ai kaza yake minka to dan shi ki kulle mai gida kun sai yanzu an ka gane don malaman nan masu mata guda ba su gane komi ba hmm. sai da jahili mai mata da da guda ya tau shi yasa an ka ga rikicin mata kace ana rikici wane kaza ya kai ai wane bai iya zama da mata wane kaza na wane kaza na masu mata guda na da da wanda masu da mata to kasa ya da hida kashin aure yau kasa mai mata guda sulu yanzu yana kashe aure. ai wasu mata wasu mata abin da ka kashe auren su yannan su masu mata guda guda sai su shigo cikin rikici da ya ji ana rikici da karwa sai sai ya shigo shikenan sai ya kai kore da wani mai mata guda da ya yi fada da ya sai ce wada ya ce a sau tulun gida ne da a sauwa shi bai sauwa da haraka take ba duk da mata guda gari lalle ga tijona amma mata guda gari an ka ce gaba da magana an ka ce gaba da magana bai zan ba a yi haka na masu sai ta ce mai karya ka kai ya ce ke ga magana shi na zaune ga shi na shi jeron da ya tawo da mata kama ya jima sai ya aure ya sai ga shi da cibi ya dawo shi na bashi hankuri ya hankuri ya mai da mace ta ya ce ba ka ka ce kaza ka ce kaza ai mai mata guda ko da tijira in dai mata guda gare ko da ya ta ka rikici in ana so a yi sulhu ka a sashi gaba wanda ko duka za yi gaba ya za yi gaba gaskiya yanzu yana kashe hmm. Allah dai ya gafarta mana muna nan dai ga gaba har jazawar ihsani illa al ihsan kyautatawa bai da sakamako sai kyautatawa duk wanda ya alheri alheri akai man sana ilaikum ma'rufan fakabihu duk wanda ya aikata muku alheri ko matakku ko kaninku ko wanku fakabihu ku saka mai da alheri wa illan tajidu ma tukajihuna bihi hadisa ce in ba ku samu abin da za ku saka mai da shi ba fada ula ku yi mai addu'a gaba da matanka in ba ka da abin da za ka bata kai te mata addu'a kai wacce ya albarka ta ka Allah shi mata albarka Allah ya saka mata da alheri Allah shi mata kaza amma wai kai wai tsoro wa ga kai to dai alheri mana in mai alheri ba a taka mai da alheri wanda bai alheri bai kuma addu'a ba ya kada ba hata ta rawo annahu gare ka ba mu ku yi tayi da yawa iya wa in an ka zanna ku yi mata addu'a gobe ya an ka zanna ku yi mata addu'a shi bi ku yi mata addu'a a to dai abin kwarai ita ma tana sa addu'a amma kawai duk kuna tsoron matan ku kuna lalata matan ku duk tsoron su kuka namiji bai kamata ya ji tsoron mata ta yi ga faɗin gaskiya ba ya kamata shi faɗa mata gaskiya amma na ce a hankali. ko da garka zai kwana shi faɗa mata gaskiya wani ayi ala rabbi kuma tukar da ba wa min duniya ma banda wa'ancan aljanna guda biyu wannan an ka ba man ka ba maqama rabbi to bayan wayannan aljannoni kuma jannata ne akwai wasu aljanna guda biyu fa bi ayyi ala rabbikum tukaddim tukaddiba mudahamata rubaki ana cewa wa Tani baƙaƙe guda biyu kamar wada wasu masu su suka fasa rohi guda biyu ko baƙaƙe guda biyu fa bi ayyi ala rabbikum tukaddiba fihi ma cikin aljanna ga guda biyu aina ne akwai korama ruwa guda biyu na dakata ne masu kwarara guda biyu aifan wara ta ne suna ta kwarara fabi ayi ala irabi kuma to kalli ba fiye ma faki haka ma faki haka wa lahum wa rumman fabi ayi ala irabi kuma to kalli ba in الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ita aljanna ga guda biyu da an kace wa nan duniya ma ta ne shi ne ma faki hatun cikin aljanna nan guda biyu ita ma akwai kayan marmari wa kalon akwai dabino wa rummanin kuma akwai rummani saboda can na akasu shi ya safin kaji dabino da rumani cikin kayan marmari inda nan na sai a ce cikinsu akwai lemu akwai ayaba akwai kaiwa akwai loda akwai gawata akwai gwata za ku ce ana lissayin waɗanda abubuwa da annan gare ku amma da yake can na to ana magana abubuwan da akwai can suna aka magana abubuwan da akwai can gare ku su an kayan marmari da ku da yanzu balarabe in ba addu'a ba cikin kayan gana mana marmari na abubuwa biyu suka so ah, kuma an ambace su wasu wurare an ambace su wasu wurare irin su aduwa da magarya su ma ambace su wasu wurare to su na kawai kayan marmarin mu waɗanda suka sun kai su amma yanzu da yake duniya ta gani kun ga waɗanda kayan marmarin mu duk ana kai su ana kai musu lemu ana kai musu ayaba da sauran dai abubuwan da ma ba mu sani ba waɗanda masu wannan safarar sun san su suna ɗauka suna komo su yi wato abin nan afon dama na so ai ka ga daga baya afa da ya shigo nan amma cikin littattafai muna karanta cikin zamanin da akwai shi cikin wajajen su wasu an mai tarihi da ibn mubarak da ku akan tufa Allah ya kara mana gudunmawa ce da taimako ne fa ga ya ala ya rabbi kuma ta kadiba shi yana khairatu cikin aljanna ne akwai yan mata da sanin masu kyau fa ga ya ala ya rabbi kuma ta kadiba na horo fara wani da an ka takaita su bila kiyami cikin lemoni ba taba yaduwa ba duk gida an ka ambata sai ku ja ambaci itace ciki ne shi yasa aka ambaci da bimu da romani itace na za ku ji kuma ambaci ruwa kamar da kun kaji ya ce fi ma aina ne na zakatan don gida in babu itace ko babu ruwa to gida nan na karkashi abu na gaba akwai mata duk wanda ya gida ko gidan gidanka in ba ka da mata abu bai yi ba eh abu bai yi saboda haka yake ciki akwai mataye kuma masu kyau farare da kaitattu suke nemoni wabi a yi ala rabbi kuma ta tabi ba lamme da na sunna yan sun kabila su ma ba wani mutum da ya shaye su damu mazan wala janu ko wani addini wabi a yi ala irbe kuma ta tabi ba mutaki ina suna kiri a larabar bisa ga kayan kawa ko dole koli wa kariyan da taka hisanin mai kyau an ce abkaru abin da ya kowa da kyau shi ya ka ce ma abkari wasu malamai sun ce al'abkaru sunan gari na a duniya gani ya yi da gari kyau zan gina abu abkara sunan wani gari na aljanu sun ka gina shi to gidajen su kyau gari suna da gidaje masu kyau ko cikin kwana allah ya gwada maka gidajen su za ka ga abin sha'awa ko cikin kwana za ka ga yadda za ka ga gidaje yan guntaye masu kyan da sun kaɗara dogayen gidajen saboda haka abu karo abu mai kyau fabi ayya ala ba wa tukadiba tabaraka ismu rabbika wato sunan ismu rabbika tabaraka ismu rabbika sunan ubangijinka yayi albarka jin jalali mai daraja wal ikram da karramawa wannan shine ƙarshen wannan sura يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا من يبقى وجهه يا ذا الجلال والإكرام يا من تبارك اسمه يا ذا الجلال والإكرام كما كامنا دا البركة وانا سورة ودوكك وانا سورة الله كجابر كامنا بنقوم الله كجابر كامنا بنقوم الله كتيما كامنا كربا مدى سافون كرشاوات الله كتيما كامنا أبن دوكا هرم كامنا كربا مدى sha'awa Allah ka taimake mu halaliya ta ishe mu kuma falalaka ta ishe mu daga falalar wani wanda ba kai ba taimaka mana Allah da albarka wannan sura ka ƙara mana imani da lafiya wannan sura sunanta suratul rahman Allah da albarka suratul rahman da sunayenka da sabobinka da arziki Allah mun roƙe ka Allah ka shirya mana yau ka shirya mana mata yau ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu kuma Allah da albarkar surar nan ka warkar da mu daga dukkan cuta ka gusar da Ka damuwa kowace iri daga zukatan da namu ka gusar da tsoro da hitina da tashin hankali ka kama mana tarbiyyar tsayin gada ka ba mu Allah ka kama mana tarbiyyar tsayin gada ka ba mu kuma ka sanya motsin mu da shirin mu da maganganun mu da niyoyin mu da harkar mu da zama sada'a ka sanya ta ta zama khalisatar mu ko lantatar ne wanda ya karkari mu wala ta ji albiya da adu ya rabbal alamin kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah